إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 الحمد لله الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya tare da jinjinawa da yabawa da girmamawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya ta al'ilmu zina fata a kuma daidai wannan lokacin muna jaddada ma Allah subhanahu Ta'ala godiya mara iyaka Umar Sambo alaikum salam kamar yadda yan uwa za su kalla taken karatunmu na yau jahilcin shatima sunna haram zango na tara daidai daidai yanzu muna kan na tara to kamar yadda take al'adarmu alaikum salam ba mustapha za mu kunna wa duniya ta ji abin da yake faɗi game da sha'anin addinin musulunci sannan sai mu biyo bayan da fashin baki shin kalman jahilcin nan wannan kalmar ta tabbata a kansa ko dai ita ma tana jumping to koma akan mai harbin wani da ita sai mu nuna ma duniya duk sanda mutum ya faɗi wani abu ya taba addini ya shiga hurumin addini ya musuluntar da abin da yake faɗi to ya taba mu idan muka ga har wannan abun tana kokarin gurfanar da abubuwa daga musulunci wajibi ne mu haska ma duniya cewa wannan shubuhan ba ta da mazauni a addini mai fadinta jahili ne kuma ba mu muka faɗe cewa mai fadinta jahili ne ba magabata sun rigayenmu cikin faɗin mai wannan maganar jahilin to insha Allah ta'ala za mu kunna ku ji abin da yake faɗi sai daga bisani mu hau kanta sai mu bude layin kira insha Allahu ta'ala to Allah ya mana muwafaka ƴan uwa ya nuna mana daidai ba mu yi kwambe ya kuma nuna mana kurakura mu ba mu yi kwan gyara matattun Allah ya fi musu Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sani mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya samu cika da imani to Allah ya mana mawafaka bari mu ga abin da yake faɗi jama'a Allah bari su a ciki ba musamman in ka lura lokacin da a'rabi wannan a'rabi da hadisi na al-imam al-lutubi hadisin nan kuma al-imam al-qurtubi shi ma ya rawaito shi kar mu nisa jama'a jahilcin suna da yawa idan muka ce za mu tattara ne tukuna mu hau kanta ta yi wadansu mu manta Hadishin da zai kawo kahu mu warware ta yadda ko maki sai dai ya zagi, ko maki sai dai ya zage za mu hana masa kofan ilimin sakat to kawo mu hau kan hadisin kai tsaye shimfidan da yake yana maganan imamul utubi yana cewa al utubi bari ku kara je tukuna yana cewa al utubi أعرابي wannan أعرابي da hadisi na al al-utubi kun ji ba hadisi na al al'utubi na ce to ko ba sa iya bambanta tsakanin wane ne imam wane ne ba imam ba wajen malamai ko dai kwata-kwata ba sama mai ma'ana imam ba in za ka ambaci wani ina ga kowa mamar imam ne kiran al'utubi da imam sai da almiskiniya sai dai a miskiniya ka ji ana magana imam mawaki ne fa al'utubi fa mawaki ne amma yana cewa imam bayan imam sai je jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi yana kiran al'utubi da al'imam annabi zai ce ya al'imamul utubi billahi lazi la ilaha gairuhu maganar al'utubi a kira shi da imam duniya babu gaba da duniya sannan a jingina mafiyayin halittu ya ce annabi ya kira shi da al'imam ya al'imam al'utubi kariya ne jahilci ne ajin farko kenan kafin mu yi nisa sannan kuma sai mu je shi sannan kuma al-imam al-qurtubi shi ma ya rawaito shi a cikin tafsirinsa to ka gani yaya za ka ce hadisi ne wai kuma ka ce kurtubi ya ruwaito a tafsirinsa wani irin hadisi amma kurtubi ya ruwaito a tafsirinsa ka ce kurtubi ya yato a tafsiri ka ce kurtubi ya koro a tafsiri ba a cewa kurtubi ya ruwaito a tafsiri magabata ba sa ruwaito riwaya babu rijal ba a cewa wane ya ruwaito matukar ba mazajen ba a cewa wane ya ruwaito sai da ce wane ya yato wane ya koro wane ya ambata kurtubin da ya kawo shi da kanshi ai zai kama kanshi da kanshi zai haku da riwaya duka biyu za mu hau kanta mu wuce riwayar kurtubi akwai daga wajen Ibn kasir akwai a cikin albahar muhit akwai a littattafai amma inda nake sa mata jahili bayan wancan imam ɗin, wai da zaran kaga hikaya a littafi Shi ne zai sa hikayan sahihiya ce ko tana nan a addini baka iya warewa ne samun abu a cikin littafi ba shine samun abu a addini ba samun abu a littafi ba shine samun sa ba a addini amma wannan ba kowa yake ganewa ba sai karantacce yake ganewa bari ku kara duba shi Imam Ibn Kathir shi ma ya rawaito hadisin nan hakan nan kuma al-imam abu hayyan an-nahwi ya rawaito a cikin al-bahr hadisi ne waɗanda malamai sun shi hadisi ne wanda malamai sun karbe shi ikon Allah amma shi kai hikimar magana a gurin can ka san waɗannan da kake magana da kake magana da su ba sa iya hararowa kai tsaye wai hadisi ne wanda malamai sun karbe shi wani su wane ne baka ce ba ai malamai sun inganta da ka ba ai ka saba faɗi ka saba faɗin cewa malamai sun inganta wane ya inganta wane ya inganta me yasa baka ce ba wane ya inganta ka cewa malamai sun karbe shi <laughs> me sun karbe shi su wane ne suka karbe shi haka yi kuma mabari ka ji karman ka sun karbe shi kariya ne kariya ne a duk waɗanda suka hakaito wannan hikayar a littattafansu ba wanda ya inganta babu wanda ya ce ya inganta da yawan su suna kawo da suna kawo da lafazin sigan tamridin wannan hikaya menene karbuwa kuma ina nan karbuwa a gurin ka karba ba ka saka inganta ba ba ka saka ma nuna cewa sahihi ya ce ba mu je zuwa ba mu je gaban ba har yanzu tukuna to hadisin nan wannan bawan Allah da ya shigo cikin matsala bai san mafita ba ya tashi daga garinsa don ya kai wa makabartar ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam ziyara da ya je sai ya tarar da al wannan kama babban kariya ce wannan kariya ta yi mafi girma fi sauran girma wato akwai abun da yake tafiya a ransa so yake ya cusa a gurin aisha na ce ku shatiman kage ko kace shatima sunna haram yana so ya cusa abun da malamai suke kori musamman ahalu suna suke ca a kanta so yake ya sa abun a gurin alhali a lafazin babu duk lafuzan da aka rawaito gaba ɗaya na duniya ba wannan maganar za ku ji shi zan kara da tawa yana cewa wai bakawen tun daga garinsa ya yi tafiya ya yi tattaki don ziyaran kabarin annabi wannan maganar babu a kowane littafi babu duk riwaya da aka rawaito wannan maganar babu kaga yana so ya sa cewa yadda aka hana yadda aka hana jazakumullahu khaira adam muhammad ka kuma mu bude asusun agaji kai ka tura naka yadda ake magana cewa kai kudurci tafiya daga wani gari zuwa kabarin annabi salasalama ba dalili akan haka to kaga da mun san mun toshe wannan kofar shi ne yake so yanzu ya bude ta kofar ta nan wai mutum ya yi bulaguro daga garinsa zuwa kabarin annabi sama wallahi tallahi ko aljanna za ka ba su ko aljanna za ka ba ma mai wannan maganar ya kawo daga cikin lafazin wannan maganar cikin lafazin hadisin ya kawo wannan maganar bai sa ya kawo ba wallahi bari mu yada shi baya ku kalla ku ji yana fani mai bulagaron ba kawai daga garinsu ya tattake zuwa kabarin ziyaran kabarin annabi bari ku ji shi da ya shigo cikin matsala bai san mafita ba bayan annahwi shi ma ya rawaito a cikin albahul muhayyiz hadisi ne waɗanda malamai sun karbe shi to hadisin nan wannan bawan Allah da ya shigo cikin matsala kalmar na cewa da ya shigo cikin matsala da ya shigo cikin mushkila damuwa ita mara kanta kage ce ita mana kanta cikin hadisin ma din bai inganta ba to tukun sai aka sa wata kalma da ita ma har yanzu nan ba ta inganta ba wannan kalma babu a cikin hadisin babu ita wai da ya shigo matsala wai sai ya tattake ya zo bari ku bai san mafita ba ya tashi daga garinsa don ya kai wa makabartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ziyara da ya je kun ji ba daga garinsa ya tashi daga garinsa don ya kai wa kabarin annabi ziyara wallahi wannan maganar a duk riwayoyin babu duk riwayoyin babu wannan maganar ka cika sunanka kage ka kaga abu ka sa a ciki na cikin ka cire ya salam ya salam za mu zo mu nuna duniya gaba daya ba damuwa fashin baki za mu yi tottoshe kofar gaba daya za mu yi ba damuwa bari mu ci gaba sai ya tarar da al'imam al'utubi a mazaunin a inda makabartan yake sai ya cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah inna qad sami'na qawla Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'ayna annahu qala ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ita ma kafin mai nesa abubuwan faɗi suna da yawa ba kawai wannan ba kawai shi ma ko aljanna za a baka baka san wane ne shi ba wai ba kawai zai ce ya ji qur'ani walau an fusa hamu ya ja wannan ayar mama aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji an karanta sun kiyaye irin jin da babu wani sahabin da ya ji shi ba kauyen nan ya ji majhulin nan ya ji haba mala haba mala kai wa addini sun ce adalci mana mu je da ba damuwa akwai maganganun da yawa mu je ha nahnu kad jinaka ya rasul allah wa kad irtakabna dhunuban jinaka nastaghfirullah sai da ya baki wannan kalmar sai ƙara rabon cututtuka guda biyu yake ce masa yake ce ya khaira man dufinat sannan kuma wai ji ina ka nastaghfirullah ji ina ka nastaghfirullah wannan maganar aina ne aina ne ji ina ka nastaghfirullah a wani hadisi mu je zuwa tukunna har yanzu بلقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم تو سيد بون قال لنا يتاشي يقوم بايا سي أقوي الإمام القرطبي لو كتن دايكي كرانتا ونم بيتتوكا سي يا بتشي ألو كتن يا دوكيشي دي دوكيشي sai ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a mafarki yake ce masa ya al-imam al-utbi kun ji ba kun ji ba ma'aiki yake cewa ya al-imam al-utbi ya sala ma'aiki yake masa wa ya al-imam al-utbi <laughs> wannan utubi mawaki nan ba sai ya maida shi imami sai ya maida shi imami sai ya maida shi malami alhali wajen waɗansu malaman shi majahuli ne a wajen waɗansu malaman shi utubi ma majahuli ne a wa mafana magana mafi hujja shi ba majahuli ne, amma mawaki ne duk masu to tarihinsa suna ajiye shi a babin mawaki ne imamin ina ne to imamin ina imamin wani babi imamin wani fanni wai annabi ya ce ya al-imam al-utbi subhanallah haba malam wani annabin ya al-imam al-utbi kai da kawai ka kira shi da imam tunda a wajen ka a wajen ku mawaka da yawan imamai a wajen ku mawaka da yawa malamai amma al-utbi annabi bai kira shi da ya al-imam al-utbi ba hadisi madin babu a hadisi ma ba kalmar nan kwata-kwata kai ka sa abunka mu je dai zuwa tukunna bai kare ba da ya ɗauke shi sai ya ga aiki sallallahu alaihi wasallam a mafarki yake ce masa ya al’imam al’utubi ka je ka samu wannan bawan Allah nan da ya karanta cutuka guda biyu a yanzu ka gaya mashi cewa Allah ya kun ji har yanzu wai ka je ka samu bawan nan da ya karanta baitutukan nan guda biyu to yanzu abun da ya sa annabi zai kira mutumin a yi masa albishi ne ya yi karatun baituttuka alhali kafin baitin ka ja ayar walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu ya karanta mu annabi wannan ayar kafin ya zo ya karanta baitin to ta yaya annabi zai mance ayar ya ce wanda ya karanta baitin a kira mu ko a ji a faɗa mashi bai ce ba wanda ya karanta wannan ayar yanzu sai a ce wai wanda ya kanta wannan waka idan Allah wai annabi wai annabi ce wai wai zikra utubi wai je wannan je ya gaya ma wannan bawan Allah da ya karanta wannan baitin yanzu alhali ya karanta aya sannan bayan ya yi magana ma ya gama sai ya biyo bayan da baiti to kina annabi yanzu baitin ne ya ji bai ji ayan ba kai ha da Allah mala kuna tafiya kuna kon gaba kon baya kuna tafiya cikin zance a cikin lokaci kaɗan cikin mintuna kaɗan ka ajiye ka warware ka daure ka kunce ka kama kanka mu je zuwa akwai magana har yanzu ta gafarta mishi dukkan zumbarsa, ka gani to wannan ladabi ne a yi to shikenan kaga yanzu ya gama nashi ya gama nashi karkashin wannan maganar akwai abubuwa da yawa akwai yadda za mu gurfanar da hadisin nan gurfanarwa na karshe nassin yadda ya kasance kaci a kurtubi na dauko kurtubi ga ta nan kurtubi ya hakaito ba ya ruwaito ba kurtubi ya hakaito ya hakaito daga abu sadiq an ali daga ali ibn abi talib mafi mafi raunin riwayar ne mafa wanda kurtubi ya kawo mafi raunin ne wanda kurtubi ya kawo dukkan riwayoyin guda uku raunannun riwayoyi ne da ifan riwayoyi ne to daga cikin mafi da ifi din shine wanda kurtubi ya kawo ya jingina ba sayyidina ali ibn abi talib ka gani kai kana magana a bakin ka kana cewa utubi utubi ne shi ya ruwaito daga wannan bakawen amma na kurtubi sai na ali ibn abi talib ne kala kadima alaina a arabiyun yanzu sai na ali ne zai ruwaito zai ruwaito riwaya daga wani bakauyen da ba a masan san wane ne shi majhuli ba sai ya fahimci aya da sai na ali da kansa bai fahimta ba abubakar umar usman da sauran sahabbai kaf ba su fahimta ba ibnu mas'ud ibnu abbas ba su fahimta ba ubay ibnu kaf duk ba su fahimta ba shi wannan ba kawai da ke majhuli ya fahimto kuma aka ce ba da ma da ba da ma dufina au dufina au da fanna rasul sallallahu alaihi wasallam bayan mun mun binne annabi bayan bayan bayan an yi jana'izan ma'aikisa salama kenan ba da ma dufina bada ma dufina rasulun bi salasati ayamin annabi ya rasu anyi yi janaiza da kwana uku wannan ba kauyen ya zo kaga sai ka jingina ma ali ibn abi talib ba utubi ba shi din ma din za mu haukanta mu wuce ga na ibn kasir na ibn kasir shi nashi daga utubi nashi na utubi ne riwaya ibn kasir na utub hiya ya jingina ma utubi ne to shi mana ibnu kasir din da kansa zamu mu wuce riwaya ce da ifiya riwaya ce da ifiya riwaya babu inda ta inganta to yadda abu ta kasance shine ne ɗaya riwayar utube kuntu jalisan inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam fa a arabi ina zaune a gurin kabarin fiyayyen halittu sallallahu alaihi wasallam sai ga wani bakawai ya zo fakala bakawayen ya ce assalamu alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah Tullaha ya kolo na ji Allah yana faɗi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwaban rahima sai yace wa kad ji'tuka mustaghfiran li zambi kaga riwaya da kake kawo kana takudawa din riwayar utubi cewa ya wa kad ji'tuka mustaghfiran li zambi mustashfi'an ila rabbi wannan maganar gaba ku rike ta akwai magana a gaba mai kyau babba Ya ce wa ituka mustagfiran lizambi Na zo ina mai neman gafara a gurinka da zunubina sai ce mustashfi'an ila rabbi ina mai saka a maimakon mai ceto mai warakarwa zuwa ga mahaliccina kafin yayi baitin wannan shine riwayar utubi to a wannan matanin da matanin al Hassan, da matanin sayyidina ali ibn abi talib da yake cewa karima alaina a arabiyun da muka karanta yanzu da riwayar utubi kuntu jalisan inda kabrin nabi sallallahu alaihi ja arabi utubi din da kake magana kake kiran shi da imam malaman tarihi suna cewa utubi ya bar duniya shekara 228 bayan hijira utubi da kake kawo kake kawo riwayar ka jingina masa kana kira shi da imam imam imam din nan waɗanda suka riwayato tarihinsa suka karanta wa duniya tarihinsa suka tabbatar da cewa ya bar duniya bayan hijira ma'aikisa sama da shekara takwas. alhali waki'an da ya faru na kan kabari annabi sallallahu alaihi akan wannan maganar karanta wannan ayar kajin zan gaya maka bayan rasuwan annabi da kwana uku annabi ya rasu an binne da kwana uku wannan abun ya faru shi kuma ba kawai nan ya bar duniya bayan rasuwan annabi da shekara bayan hijira shekara 228 ina mai hankalin da in ba da irin wauta ba ina mai hankalin da zai ce hadisan nan ta faru ne bayan rasuwan ma'aiki sassanar makokan kuma ma'aiki da kwana uku to shi kenan wannan utubi ya rayu shekara 200 ne rayuwa ya shekara 200 na madoriya ko shekara ɗari din ya rayu ne ka ji ka karanta tarihin haifuwansa da rasuwansa duka shekara nawa duka shekara nawa haifuwansa da rasuwansa duka shekara nawa ya rayu shekara nawa bari ma ya rayu shekara ɗari to tsakanin wakiyan nan hadisan nan da ya faru da kuma shi in kitan akwai shekara ɗari da ashirin to kenan yanzu waƙiyan nan ya faru kafin Allah ya halarci utubi da shekara ɗari da ashirin kafin in ma ya rayu shekara ɗari kenan fa utubi ya zo ya rayu shekara ɗari a duniya to kafin a haife shi da shekara ɗari da ashirin abun ya faru kafin a haife shi da shekara 120 abun ya faru ko da yara shekara biyu ne kenan tsakanin faruwan abun da riwayar nan kamar yadda kuke faɗa in ta inganta shekara ashirin ne to ta yaya sai na zai ce ko kuma wata din zai haka yato irin wannan maganar bayan abun da ya faru shekara ashirin. ta yana yarwaito kaga wannan illa na illa kenan na daya riwayar bata inganta ba sannan ka hada riwayoyin guda biyu ko guda uku duka suna karanto ayar walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul wajala Allah at-tawwab duk sun karanta to ai ko da ma muka sallama a matsayin riwayar ta inganta gaba ɗaya wannan ma'anar babu ita a ciki me yasa muka ce haka abunda da yasa ayar mada kanta ayar walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ba ta magana da mumunai tana magana da munafukai ne ka ji mai kyau ina ga ka jahilci wannan matsalar ce aya mara kanta tana magana da munafukai ne don su yakin wajen kaf tana magana munafukai ne su mumunai ba ma sai sun zo gaban fiyayen halittu ba don ba inda aka ruwaito sun zo din akan sun yi zunubi su kan ma riga Allah ya faɗa mamaki sun sama fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal tun da aka umarci annabi cewa ya nema wa mumunai gafara ya nema wa mummunai mata da maza gaba ɗaya gafara kaga ba su bukaci a zo gabansa ba ya nema musu gafara shi ne abin da ya faru da umuna aisha radiyallahu anha hadisin ibn hibban umuna aisha take kira annabi yi mu addu'a ta ce da "Ka yi mu addu'a annabi ya ce ya Allah ka gafarta ma aisha zunubanta wanda ta yi wanda ya gabata da wanda za ta yi nan gaba da wanda aka boye da wanda a bayyane dan farin ciki tana dariya har ta kwanta a ƙasa annabi cikin yi mamaki ne to wannan shine addu'a ta ga al'umma ta har cikin sallah kaga umarnin da Allah ya yi wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat annabi ya sa a sallah don umarnin da Allah ya masa ya sa a sallah kowane mu'mini ya ne masa gafara ba masa ya zo gaban annabi ba amma wannan ayar walau annahum in zalamu anfusahum ana magana da munafikai ne baya ga haka ma kaga inda sahabbai ake wa magana da an tabbaka da ka ji wani yayi zunubi tunda kullu bani adam khata'un ana zunubi da ku an dinga zuwa gaban annabi idan wasu gafara da an dinga rawaito irin wannan din su ce mun ji aya ya ce kaza na biyu na uku riwayar ma a ce riwayar utubi ba maganar bakauyen nan ya zo ya je kansa akan akan kabarin fiyayen halittu salama ko ya zuba kansa kasan kabarin ma'aiki salama a riwayar utubi wannan babu wancan riwayar dan wanta kuma akwai to irin waɗannan sabanin lafuzza ita mara kanta tana illanta hadisi tana sa mata ciwon da ba ta warke ba na hudu idan da za ka duba su da ka duba ayar ba kawai cewa yayi riwayar farko wa zalam zalamtu nafsi wa jituka mustaghfiran na zalunci kaina na zo maka ina mai neman gafara riwayar utubi kuma ya ce. wa tuka mustaghfiran li zambi mustashfi an bi ka ila rabbi bai ce ba wa kar zalamtu nafsi sana riwaya ta farko tuka mustaghfiran haka ya ce. a riwayar utubi kuma waji wa kar ji'tuka mustaghfiran li zambi mustashfiyan ka ila rabbi kaga sun samu muwafaka ibaran guda biyu dalilin zuwan bakawe akan dalilin zuwan bakawen kan kabarin shine menene al gafar neman gafara neman gafara ashe me ya kawo bakawen kan kabarin neman gafara kai da kanka alafazin kan haka ka faɗa abin da ya kawo shi shine neman gafara to amma sai mu tambaye ka a wajen wa yake neman gafara <laughs> eh, a wajen wa yake neman gafara kaga ba babin tawassuli tukuna da farko wannan suke makalema wannan sune magan tawassuli ba babin tawassuli a wannan babin in tawassuli ne ba neman gafara zai ba akan annabi kai tsaye kun gane idan har tawassuli ne ba neman gafara zai da annabi kai tsaye ba a zai sa annabi ya nema masa gafara a wurin Allah amma shi annabi yake roka kai zai gafarta masa kaga wannan ba babin ba maganan tawassul ya babin nan cewa ya wa karjituka mustaghfiran aw karjituka mustaghfiran li zambi kaga kenan ba kauyen an al-arabi al-kabra ya zo kan kaba ne li yastaghfira ar-rasul min zambihi ko li yastaghfira ar-rasul min zambihi ya nema gafara annabi akan zunubinsa ya istishhadi da walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ka rubu ayar abun da ke cikin hadisin da aya madaban-daban ne shi cewa ya ji tukan mustaghfiran li zambi amma ayar ku tana maganan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ba ce ba fastaghfiruka idan da za ku iya ku gane hadisi da aya da yayi da kuwa wannan aiki kun rage mana wallahi kaji ba kawai yana cewa ji'tuka mustaghfiran li zambi ayar kuma tana cewa fastaghfirullah ba ce ba ka, me yasa don istighfari ibada ce istighfari ibada ce ibada kuma ba yi wa mahaluki ana yi ma Allah ne mahalicin komai cewa kai wastaghfara lahum ar-rasulu amma shi ce mustaghfiran li zambi haba sannan na biyar riwayar farko ta ce da ya yi wannan maganar ya yi wannan addu'ar ya karanta wannan ayar fanudiya min alkabri hukar kada gofira laka aka kira shi aka a cikin kabarin aka kira bakauyen yana jin murya a cikin kabarin an kira shi an yafe maka kaga riwaya na farko kenan riwayar utubi kuma aka ce summan sarrafa al'arabi sai bakauyen ya tafi shi utubin sai bacci ya ɗauke shi sai na ga annabi a bacci shafa imamu zahabi ya ce yaushe kuma yaushe kuma mafarki ta zama hujja a addini inji imam inji imam a zahabi a cikin siyarwa alamin nubala ya ce yaushe ne ma mafarki ya zama hujja a addini shi cewa ya yi sai na ga annabi a bacci ya ce da ni ya utubi kaga ba imama wajen ya utubi ka bi wannan ba kawai fa bashirhu yi masa bushara annallaha kada gafara lahu Allah ya gafarta masa kaga riwayar farko farko an kira shi ne a cikin kabarin kai sai annabi ya kira shi a kabarin yaji an ce an yahe masa riwaya kuma ta biyo kace ka je ka same shi ka kai masa albishiri an yahe masa kaga wannan riwaya guda biyu da kanta tana nuna maka cewa riwaya bata inganta ba me yasa a ah, to in har annabi ya kira shi a kabarinsa kai sai ya kira shi shi da shi ya ji muryan an kira shi to menene har ila yau annabi ya kira utubi ya ce ka same shi kai mishi Bushara. an yahe masa bayan duk wakiyan guda ɗaya ne <laughs> ina zai yi me amfanin wannan din a riwayar in har annabi ya kira shi a kabarin yaji eh to ai ko da jawahiru ne ya kore wannan jawahiru ma'ani ma ya agensi na wannan abin da kuke faɗa labarin fiyayen halittun bayan rasuwansa da kafin rasuwansa shau tijjani yake daban-daban ne wannan matsala ce amma matsala ce amma abin da aka roto in ta inganta matsala ce amma wannan kwan shau ya haramta ta ya kore ta aliyu harazimi ya ce وسألته رضي الله عنه عن عن كي هل خبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بعد موته كحياته سواء yace to labarin da annabi yake bayarwa kafin rasuwansa da kuma bayan rasuwansa duk ɗaya ne duk ɗaya ne idan annabi ya faɗi wani abu wa al'umma kafin ya rasu da kuma bayan rasuwarsa wani ya ji annabi ya faɗa masa abu kaza duk ɗaya ne an tambaye shi da jani akan wannan maganar ka ji amsa yace fa ajaba radiyallahu anhu bima su hukala al'amrul am lamarin da zai shafi kowa kamar ibada kowa mai kowa maye bauta da ita shine al'amrul am irin waɗannan labarurukan allazi kana yatihi amman lil ummati wanda nabi zai zo yawa al'umma gaba daya kaf na duniya su bauta da wannan ɗin, irin ta din yace tuya ita an kulle ta an nade ta tuya tuya bisa tuzalika. an nade wannan taburman don me aka nade ya ce bi mautihi sallallahu alaihi wasallam da rasuwan annabi aka nade wannan ɗin ba yadda za a yi a samo wani abun da komai yana bautan da wannan abun kuma a ce bayan rasuwan annabi aka same shi shautu ne ce wannan tun daga rasuwan annabi aka wuce wannan gurin tun daga rasuwan annabi an wuce wannan gurin in ji shautu ne. to kaga wannan aka jawai ma ne maman gawa ce ta mutu to kuma maya za a yi mawa ce wai annabi bayan ya bar duniya wani ba kawai ba ma san wane ne shi ba waye zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam a kabari ya gaya mishi yana da yayi zunubi waye annabi ya san yayi masa magana kai tsaye ko ya yi ma wani magana ya aiko ne zo ya ga masa cewa an yafe masa irin wannan abun simple karamin abu irin wannan ya faru amma ga ana zubar da jinan naki sahabbai a sakankan ana zubar da jinan naki an yi zunubin da ta dara wannan so bila adadin annabi bai bayyana ya musu ya ba su shawara ba ba su gano wannan aya su ma ba sun zo sun sai akan kamar sun karanta masa ba wai haka kawai dare saka kai Allah ya gyara mana imani sannan kuma riwayar utubi babu wanda ya isa ya inganta ta ba wanda ya isa inganta wannan riwayar utubi babu shi ba halice shi ba duniya wallahi ba wanda ya sai inganta wannan riwayar ba wanda ya sai inganta wannan riwayar wadanda suka da efanta suna ma da yawa bila adadin zan ka misali insha Allah ta'ala sannan bayan kaga tsakanin utubi din nan da ake kawo sa da wancan bakwai na kika aka aka aka rota zancensa tsakanin shekara ɗari biyu da ɗoriya tsakanin bakwai da ya yi mafarkin ya zo kan kabarin da utubi mai riwayar tsakaninsu ya kai shekara dari biyu da wani abu ta ina zai rawaito a wajen shi ta Allah idan mutum yana da hankali utubi ya ce wani bakawe ya yi kaza to shi utubi da wannan bakawen tsakaninsu shekara dari biyu da ashirin da Allah yanzu ko riwaya ingantacciyar riwaya ba in a wannan gurin ko riwaya ba mafarki ba ko ingantacciyar riwaya za a karbe ta a haka za a karbe ta a haka da Allah ga rijal duk ingantattun rijal ne haddasa na? aka za ka samu tsakanin waya da wane akwai ratan shekara da ribu da ashirin ba su ma hadu ba wannan ya rayu ya rasu kafin a haifi wani da shekara da ashirin tukun wancan ya rasu idan ya wannan ya ce wane ya karantar da mu ko wane ya ce kaza dan Allah ba in kitai ba in kita wannan riwaya za ka rubuta ko ingantaccen riwaya ba mu mawarki ba me yasa ba koyi magana ta ilimi ne kuma wannan utubin Zainuddin Abubakar ya ce shi ne utubi din da muke magana ya ce sunan shi Muhammad bin Abdullahi bin Umar bin Muawiya bunu umar bunu utuba bunu abi sufyan sahar bunu harb ya ce ya bazu na shekara ɗari biyu da ashirin da takwas in ji zainuddin abubakar haka ibn asir ya faɗa haka ibn khalkan ya faɗa ba ma haka ba inda wani zai sa ya ce to ai wannan utubi din daban da wancan to su buki ma haka ya faɗa a cikin shifa'u Usikham, shi da kanshi subuki mai littafin shifa'u sikam malamin ku kenan naku shi ma yace wannan shi ne wancan utube din to na za hadu kamar yadda a cikin littafin salimul munki fi ala subuki na ibn abdulhali ya masa raddi akan wannan maganar sai da ya gurfanar da zancen ta ilimi ta hanyar ilimi ya ce riwaya na ba inda ya inganta ya ce kawai duhun zalunci ne na riwaya tattare da ita kaf to ina ina kaga washe da shar min ahli hane ina maganar wancan utumi da wannan da wannan ina yake sai ka same ta a littattafai ana kawowa kawai nan ka ganta a littafi shine kawai ka yadda wai malamai sun karbe ta Muhammad bin Harb al-Hilali ma ya ruwaito wannan hikayar Ba ta inganta ba shi ma da kashi mamajin holi na Jibril Usaimin da malamai duka suka ce shi ran kanshi majhuli ne eh sannan an an ce daga za'afaran ne daga an za'afaran anil arabi to shi wannan za'afaran <coughs> babban malami ne a mazhabin shafi'iyya yana je ya bar duniya shekara dari biyu da arba'in da wani abu ya bar duniya shekara dari biyu da arba'in da wani abu ya bar duniya to har ila yau wanda ya bar na shekara dari biyu da arba'in da wani abu ina ji kuda tara ne dari biyu da arba'in da tara ya bar duniya ta ina shi wancan ba kawai na rasuwa na da kwana uku abin ya faru shi kuma na ya bar duniya shekara dari biyu da arba'in da ya mafi wancan da yawa ta ina a tsakaninsu akwai ratan shekara dari da wani abu kusan dari biyu makai shekara dari biyu da wani abu tsakanin ta ina zai ta wannan maganar ko kun doka kowa din wawa ne baya karatu ne kun ga kowa baya karatu ne sannan dan Allah wannan a arabi wanda ba sahabi bane bayan rasuwan annabi ai san ba sahabi bane wanda bayan rasuwan annabi sallallahu ya zo kan kabari kaga ba sahabi bane ba tabi'i ne kila ma tabau tabi'i ne kila kila kila ne to tunda ba sahabi ba wanda majhuli ne majhulin ma na kauye ne ake tara jijiyar wuya ne ake tara jijiyar wuya yalla boy ko Majahulin birni ne ba za a karba hadisi sawal bale tukuna mun kauye <laughs> eh aba aba malak aba malak eh kai na sai ka ji kawai arabi arabi arabi araba kauye ba kauye shi yasa albani ya ce Allah mana gode malama da hadisi mai sai akan ba kauyen ma Majahuli ya ce a ba kauye mutumin kauye yanzu ana magana al'arabu shaddu kufran wa fakan wa daru an la hudu, hududa ma zalallahu ala rasulihi ya ce kauyawa sun fi kowa mazalacin sanin "Mai Allah ke magana a Kur'ani". tukuna yau ba kauye fi yan birni fahimtar Kur'ani? haba malam ba kauye ya fi yan birni fi sayin na Ali ya fi Abubakar fi Umar ibnu Abbas haba malam haba malam haba malam kana karanta qur'ani ne wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi yau ba kawai guda da tak sabai kakaf ba su gane ba haba dalla malam haba kai magana ta ilimin wannan yanzu zaka iya kai magana ta ilimin mana sannan kuma riwayar rashin ingancin ta gurare da yawa a cikin taudi 244 a cikin al-manhajul ma akwai bari nuna wa duniya rashin ingancin kafin mu je ga nisa aisha sa ibn taymiya yake faɗa alaihi rahmatullah yace irin waɗannan hikayoyi daga majihulai, hikayoyi daga bakauye bakauye so daga majihulai, a littafin iktida Sarki mustaqim ke magana Ya ce, wa nahnu law ya lana mislu hadhihi hikayat inda za a ruwaito tuma irin wannan hikayoyi an majhulin la yu'raf daga majhul ba ma san wane ne shi ba yace ana ruwaitowa a kawo magana a jingina wanda layanci ko anil hawa ce irin wannan ya ce ba wanda zai rawaito irin wannan hikaya da majuhulai daga majuhulai daga wanda ba masan su ba ya ce wallahi ko wanda mun sani sai mun tabbatar balle wanda ba mu sani ba kuma ba wanda zai ruwaito daga wanda ba a san shi ba sai wanda irin bai ishe shi ba haka ya faɗa ya ce wa min ha ma kar ya kunu sahibu sahibuhu kalahu an fa'alahu bi ijtihadin yukti wa yusibu ta yi wani su ijtihadi za su yi ko su dace ko su fadi wani su kuma yace jahilci ne kai su ga wannan gurin sai su nan kaltori waya daga majhulai ba ma san wani ne shi a duniya karatu ba sai ya zo a makalkali a duniya wani ba kai da Allah gafara Allah gafara 184 a cikin almanhajul kawai 184 ko kalla almanhajul kawai fi iktisari iktida'i satin sake 184 a wannan littafin safa ta 184 akan wannan hikayar ka ganta wa kadarawa al fuqaha ana arabiyan ata kawai sallama wa talaqaw lahu ta'ala wa law anna zalama musahum wa wasu malaman fiqhiyai sun wani suna ruwaito wa irisu ne ko kala kawai ko ka kuma da gaskiya akwai littafi yana kata ya khaira man dufin tafil bil ka'i a'zumahu wa tawa min tibihinna al ka'a wal akam yace wannan sahaba ta aibatu min mutaakhir fuqaha min asami ahmad wa shafi misal zalika akwai wanda suke ganin hakan ya inganta daga na baya baya to kaga da ya ga wannan hikayar ga wanda ya koro hikayar cikin sarihul munki ya ce me da ya ga wannan riwayar ya ce hadhihi hikaya allati zakaraha ba'duhum yarwiha anil utubi bila isnadin ana ruwaitowa daga utubi ko isnadi babu duk wanda suka hakaito ba wanda ya saya kara isnadi ka je shuwabil iman ka kalla gurugur isnadi majhulai a tattare wa ba da yarwi an muhammad bin har al-hilali al-hilali kaga bai haki ya rawaito a cikin shuwabil iman bi isnadin muslim kaga ba isnad nashi da ma wani duhu kamar yadda nake fara isnadin majhulai zalla a tare riwayar kenan kuma ya ce waɗansu makaryatan sun jingina ta zuwa ga Ali ibn Abi Talib kaga ba riwaya wanda aka jingina sai da Ali ma ya fi muni sannan kuma ya ce a jumlace ma laisa ta hikaya hekaya almankora anil almazukora kenan anil arabi mimma kuma bihi hujja kuma wannan hikayar kwata-kwata ba yadda zai a ce wai ana kaba hujja da ita wannan riwaya wannan wannan hikayar ba ka ba hujja da ita wannan ba hikaya ce na ka ba hujja ba ka gani isnadi da bada gurbin isnadi babu inda ya inganta na daya kenan na daya kenan masu da ifantawa suna da yawa amma duniya wa ya inganta muna bukatar mutum daya kawai ku ganta kun ga wannan shi kan ba. abiyatul arabi indal markadi annabawi baitutukan da wani ba kawai ya wajen kabarin maki sa salama kaga ga baitin ba ta inganta ba ta inganta ba kaga yace waye alhikayatu lati la yasbutu biha hukmun shar'iyyun hikaya da ba wani hukunci shari'a da za ta tabbata a tattare da ita hikaya ce bara gurbe hikaya a cikin a tawdih ne wannan maganar kaga ita wannan hikayar bara gurbiya ce ba ta inganta guraren da ba su inganta suna da yawa a cikin ga nan mashi mafai ma fai fata jubiha bi hadha hikaya lati lam yasbi ya hukuma shar'i kun ga wannan hikayar kun ga bata inganta ba ba ga waka kaga ga maganan zuwa kan kabari kaga wannan hikayar sai ka ganta littafi kawai babu inda ta inganta akwai malamai wallahi sun kai ashirin zuwa doriya waɗannan suke da ifanta wannan hikayar a cikin alkawar mufid usami ya gurfanar da ita kaga magana utubi ba ba galabar ni فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم nawmi fa qala ya utubi بشر العربي lahu yace fa hadhihi riwaya batilatun la sihhata laha limaza li'anna sahibaha majhulun kaji ba wannan riwaya ba inda ta inganta ma abocinta ba masan wane ne shi ba majhuli ne to kana gani abu daga majhulai ba ma san su wane ne su ba ka makalkale ka zo kana cika baki da kumfa haba waye ayuba alhilali waye abu yazid arrakashi a riwayar da bai haƙiƙa cikin shawar iman waɗannan guda biyu wa ne su su ne ne yanzu ko mun kunya aljanna za waka zaka ga duniya wane ne ayyubu alhilali waye abu yazid arrakashi zaka ga ma duniya wane ne shi hikaya ce munkara zahiratun nakara indiya albani alaihi rahmatullah hikaya ce munkara zahiratun nakara yace wa hasbuka annaha tawuru ila rabil majhul hawiya ya yi ya ƙarshen kama karshen hikayar man ka zagaya kakab akan wani bakawe can wanda Qur'ani ya tabbatar da cewa kawayawa ba su ba ilimin addini kamar yan birni ana magana wai walau anna mai zalama musa kuma ya tana magana munafukai ne mas'alar ku ku ba ku ganewa yanzu ayan da kuka makarkai na eh, maulidi ma ita ma haka ita tana magana da gahure ne ba ta magana da musulmai ayar kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa bidhalika faltafurahu duka kira'a akwai kira'a duka biwa akwai fa bidhalika faltafurahu wa bidhalika falyafurahu kira na kuke magarkarewa fa bidhalika falyafurahu ana magana kafurai ne ma tafsir suka da yawa suka cewa ayan tana magana kafurai ne ba ta magana sahabbai kira fa bidhalika faltafurahu ne ta tana magana da muslimai irin shi ne wannan ayar ma tana magana munafikai ne kuma kuma kalkale kun rike kamar ne ka cika wai kai hujjatul islam wane ne baka iya ka aje aya mahallin ta ba eh kai wallahi haba an dai wuce gurin to a dunkule a takaice a cikin almanhaj hikaya da ifiya ce juzu'i na ɗaya shabita 184 a cikin at-tawdih hikaya da ifiyate juz'i na daya shafita 244 a cikin alkashifu shi shikayar da ifiya ce juz'i na daya shafita 194 alkawar mafi mufi na usaimin hikaya da ifiya ce juz'i na biyu shafita 2512 a cikin at-tawassul ila hakikaci at-tawassul juz'i na daya shafita 282 da ifiya ce shi kamar ya gurfanar da gurare da yawa kashfu shubhati sufiya juz'i na daya shafita 73 ya kawo da ifiyate mujam ibn asakir ma ya kawo da rijal da shobil iman duka rijalanta majhulai ne ga inda ilimin take ga inda ilimin take ina magana hujja a gurin wai kuma abin mamaki da bakin ciki wai aka sa a saman aka rubuta a saman wannan bidiyon wai ahlus sunna na Tijaniya? suna neman agaje da annabi to kun sai ka kawo wannan bidiyon na shi teman kage to shi wannan ba kawai majhulin ne sunan tijaniya ko kuma utubi mawakin nan ne sunan tijaniya <laughs> wane ne ahadu sunan tijaniya shi ba kawai majhuli ne ba ma wane ne shi ba kuma shi ya ruwaito shi ne ahadu sunan tijaniya ko utubi wanda mawaki ne eh shi ma tsakanin sa ba kawai shekara dari biyu da wani abu kuka jari waya ko ta inganta ko yin kita gari gariya ce ko shine ala sunnan tijaniya sannan kina ashe shi ma wancan tijaniya ashe tun lokacin annabin ko ta abiya ko tijaniya ce ashe utubi ma tijani ne tijaniya ce ashe ba kawai arabi ma tijaniya ce <laughs> ah, ah, bari nuna duniya Wai nuna duniya da kuka sa saman kuka sa headline din wannan karatun bari nuna duniya wai wai ahlus sunna sai aka sa tijani in bracket wai ahlus sunna tijani wai suna neman taimakon ka ya rasulullah sai ka kawo da hadisin na bakauyen da ba san shi wane ne shi din ba na ce to bakauyen ne tijaniya kuma ahlus sunna daga tijaniya wannan kawai da ba san shi wane ne shi ba ko kuma utubi wannan mawakin wanda yake shi ma kusa ga inkita shine ahlus dijaniya eh. <laughs> eh, wallahi ba abun da kai da karatu dadi Allah alquran haba karatu kawai malam wallahi karatu ina sabari nuna muku tukuna sai mu da layin kira yanda suka rubuta a saman bari nuna muku ina zuwa ina son nuna muku tukunna eh mode layin kira wallahi sai karar sani a wajen wayan nan waye ahlus sunna to ai a jawahiru ma ne ma shautu jani ya raba tsakanin ahlus sunna ko a jawahiru ma ne shautu jani ya raba ahlus sunna da tijaniya ya raba su tijaniya daban a halin suna daban ko a waya ne aya kai wallahi rashin karatu ba dadi Allah wallahi Allah eh bari ku gare kun gane kun gane kun ga ba eh, wannan doctor mu kariya dama ya fi sunan ya bi ka tunda doctor mu kariya ne kan kai ma kana kirkira kun tafi kun ga wai ahlus sunna in bracket tijaniyawa ko tijjanawa ahlus sunna tijjanawa suna neman taimakonka ya rasulallah eh assalatu wassalamu alayka ya rasulallah sai aka kawo wannan hadisin to sai muka ce to ni abun tambaya yanzu ahlus sunna tijaniyawa shine ba kawai nan <laughs> ahlus sunna tijjaniyawa shine wannan ba ko kuma shi ne utubi din eh tsakanin ba kawai da utubi shekara dari biyu da dauriya utubi kuma mawaki ne ba imami ba ne kuma faɗin ku cewa annabi ya ce ya imam kariya ne ba inda annabi ya faɗa kirkira kuka yi mamaki sassan sassanawa, kariya ne ba inda annabi ya ce ya imam al'utubi babu wannan gurin wallahi kariya ne zunzurutu kuma wannan hikayar ba wanda ya inganta ta waɗannan da suke suke kawowa ma cikin su ba wanda ya ce ingantacciya ce da yawa sun ruwaito sun koro sun kawo ni ba wanda ya ce ya inganta hadhihi alqissa da'ifatun lam yasbutha ahadun mimman awradaha wanda ma yake korowa ya kawo ba wanda ya ce ya inganta imamun nawawi a cikin al sharhul muhaddab kenan a cikin almajuhu almajuwa mai wayruwa kaga sai go tamridi ne bai haki ba wanda ya rawaito yace ya inganta nan za mu takaita a nan za mu takaita Eh, a nan za mu takaita finally ina kara kunna shi kun ji shi yana ta cakudawa sai na gode muku layin kira sai a kira mu ga mu tattauna mu gani in kuma ba abun cewa to sai na yi fatiya na yi gaba eh Allah ya gyara mana imani rukuni na addinin musulunci da bai hada girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ciki ba musamman in ka lura lokacin da arabi wannan arabi da aka hadisi na al-imam al-lutubi hadisin nan kuma al-imam al-qurtubi shi ma ya rawaito shi a cikin tafsirinsa al-imam ibn kathir shi ma ya rawaito hadisin nan hakan nan kuma al-imam abu hayyan an-nahwi shi ma ya rawaito a cikin al-bahr al-muhit hadisi ne waɗanda malamai sun karbe shi to hadisin nan wannan bawan Allah da ya shigo cikin matsala bai san mafita ba ya tashi daga garinsa dai ya kai wa makabartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ziyara da ya je sai ya tarar da al'imam al-rutubi a mazaunin a inda makabartar yake sai ya cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna qad sami'na qawla Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'ayna annahu qala ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ها نحن قد جئناك يا رسول الله وقد na ذنوبا جئناك نستغفر الله sai da ya faɗi wannan kalimar sai ya ƙara da cutuka guda biyu yake ce matsa yake ce ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumuhu fa taba min tibihin al qa'u wal akamu nafsi al fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karam to sai bawan Allah ne ya tashi ya koma baya sai akwai al'imam al'utubi lokacin da yake karanta wannan baitutukan sai ya bacci a lokacin ya ɗauke shi da ya ɗauke shi sai ya gama aiki sallallahu alaihi wasallam a mafarki yake ce masa ya al'imam al'utubi ka je ka samu wannan bawan Allah nan da ya karanta baitutuka guda biyu a yanzu ka gaya mashi cewa Allah ya gafarta mashi dukkan zunubansa ka gani to wannan ladabi ne aka yi a tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan yarda aka samu kuma wannan biyan bukatun shi yasa uwa sun ga yadda abin take abin da zan kara a kai a biyu ko zuwa uku haka kafin na gode muku da sai ne summarizing din abin da ya faɗa baitun ai baikin ma akwai koma komacara baka karasa ya haira man dubinar fitur bi a azumuhu fantaba min tibihi al-abqa'u wal akamu nafsul fida'u bi kamrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu eh haka yake fara eh akwai kuma inda yake cewa eh nafsul fida'u li kabrin anta sakinuhu fihi al wa fihi al-judu wal karamu antan nabiyyu allazi turja shafa'atuhu inda sirati idza ma zalatil qadamu ko to ai kaga ko a baitin shi akwai kun gaba baya ko a baitin akwai kuskure cewa antan nabiyyu allazi turja shafa'atuhu inda sirati idza ma zallatil ta yaya zai zai ce sai zai ceton a duniya ba yana magana inda sirati sannan kuma tsakanin mutum da mutum shekara ɗari biyu da doriya ne zai ce zai riwato riwaya daga mutumin a dunkule kalmar ka al'imamin utubi a duniya gaba da ba wanda ke shi imam mawaki ne ma mawaki mai waka ba a kira shi da imam kalmar ka imam ka faɗi. kurtubi ya ruwaito ibnu kasir ya ruwaito ba a cewa ya ruwaito a tafsiri ya haka yato ake faɗa sai ya kawo da rijal kafin ya ruwaito sannan ba kawai yake wai sami ina kaulan lahi wa wa aina mun ji maganar Allah mun kiyaye shi ne zai bari wannan maganar sabo wasu ji ba su kiyaye ba Qur'ani yana cewa su ne ajidaru Allah ya alamu hududa ma an zalallahu ala rasuli sannan wai ba kawai da ya shiga damuwa bai san mafita ba sai ya zo daga garinsa sai ya bulaguro zuwa kawai na nabi duk wannan maganar ba wata riwaya ko a cikin riwayar ba wannan maganar ba da ya shiga damuwa ne wai daga su ya kariya ne kai ka sa abunka duk duniya wallahi babu dukkan duniya karkar ba wannan maganar kana so ka halatta ana iya bulaguro daga wani bai zuwa kan wani kabari a wani gari wannan shirka taku kake so ka shar'anta ta mutum yana iya ya yi bulaguro daga wani gari don wani kabari ya yi bulaguro daga wani gari da wani kabari kushi ku ka kawo wannan shirkan ne cikin addini kana ka kana kokarin sa wannan gurin wannan magana ta yana riwayar ba wannan magana ba maganar ya shiga damuwa wai daga gari su wai sai yayi sai ya bulaguro ya zo kan kabarin annabi wannan a riwayar kakaf a duniya babu sannan ko wai annabi ya ce wai ya al-imam al-qutubi kai ne kawai kamar abinka annabi bai rauna magana ba annabi zai kira mawa kira imam kuma wai ka taba annabi annabi ya kira wani da imam Wai annabi ka taba ya kira sahabi da ya imam wane ne ko kalmar imam imam na daga baya kuka samu kai kai annabi kariya wai ya imam sannan wai wai yace wai wai yace utubi wai ka biyo wanda ya karanta wannan baitin ba ba aya ba kenan mutum da ya karanta aya walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wasu wastaghfara lahum rasul da wajin lahar da wamara iya rahima ya karanta wannan aya karanta magana wai wanda ya karanta baitin a kira shi yazo wato ne bai ji bai ji ayan ba ya ji baitin ne haba da Allah lambu ne na yi kira haifaffe dan halal ya kira in ba shege ba ne a tarika in ba dan iska ba ne a tarika in haifaffe ne ya kira ya kare malaminsa wanda haifaffen tarika ne ya kira ya kare abin muka faɗa yanzu in haifaffe ne in ko baka kira ba shege ne akan titi aka samo ka wallahi eh in kai haifafe ne ne ka kira ka kira ka kare malaminka so da yawa muke magana ai yanzu shekaran jiya yana magana in wani ya zo ya yi zagi a kwamin ku zagi uwarsa da ubansa haka ya koya muku ya ce da ku idan wani ya je ya zagi a kwamin ku a zagi uwar shi da uban shi in ji malamin ku mu ba ma koyar da wannan din ba ruwanmu da wanda yake zagi dama zagi kamar ya maza ma kayan amma dai haifaffe don halal haifaffe don halal wanda yake kan tarikan ta ilimi ya kira ya kira kawai mu tattauna mu zagi ba ruwanmu da ita an dare ana yi ba inda canza daga jikinmu ba inda ya canza zagi ba inda ya canza daga jiginmu amma dai a komen ma za ka samu daidaiyanka a komen ma za ka samu daidaiyanka ya danna ma zagi amma mu in ka haifu kawai ka kira ka tattauna ta ilimi shatima jahilci ya yi ko ilimi ya yi. abu da muka kore akwai ne mu ne jahilan tukuna muka harbe shi da jahilci ko yaya ka kira ina zuwa jama'a bari in dauko wannan ina zuwa arabi wannan arabi da hadisi na al-imam al-lutubi hadisin nan kuma al-imam al-qurtubi shi ma ya rawaito shi a cikin tafsirinsa al-imam ibn kathir shi ma ya rawaito hadisin nan hakan nan kuma al abu hayyan an-nahwi shi ma ya rawaito a cikin albaha bahr al hadisi ne waɗanda malamai sun karbe shi to hadisin nan wannan bawan Allah da ya shigo cikin matsala bai san mafita ba ya tashi daga garinsa don ya kai wa makabartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ziyara kariyar ba kun ga kariyar wai wai da ya shiga cikin matsala wai bai san mafuta ba wai wai sai ya tashi daga garinsa wai ya zo kan kabarin annabi makaryacin banza ba inda aka bari wannan magana riwayar ku bugo na bude layin kira ku bugo 07048453820 mu ga wanda ya haifu

daji na karatu kenan wallahi duk iskancin dan iska ya kira ya kare bai isa ya kare bai sai ya zage ya jawo koma ya je kwanta a gidansu assalamu alaikum assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullah malam an ajiya lafiya kalau ya yau ya ayuka ya hidima ya kokarin malam wala alhamdulillah sai godiya Allah saka maka da alheri amin ya rabbal alamin malamu wallahi a cikin a cikin namu din ma masu zagi din ma wanda in an yi suke mayarwa din ma mu muna ce musu masu daina yara ne makana eh, eh a kuma din ma muna cewa su daina ba aiki ba halin sunna ne. kwarai kuwa mu jahilai muna hana su jahilai mu jahilai muna hana su daga cikin wani zuwa karfi zagi ba amfani zagi ba abin yi ba ne mun wala gaskiya ne zagi ai aikin su ne su suka gada wannan din yana yin a cikin zagin wa kuma sannan ma kasan da ya sa ba su ba eh. saboda kai ba za ka gafara ba saboda ba ɗan halakinin ba ne na yarda tafi a dari kai ma eh wallahi ko tsuwa kai malam wallahi ba so ba ba za kai ka fara ba malami jiya ne ko kare malami zai zo kare saboda zai kare ilimi ba da zagi ko da eh, molanka ba wallahi ba zai zo nan ba saboda kasan ba shi da abin ba sosai makuwa eh wallahi malam sai dai hakuri da su kawai su yanzu kawai ka zama musu suwan ido to ya suka iya eh ka zama ka dangara bakin tudu wallahi ya suka iya a barka eh, <laughs> ka ɓata ruwan tulu <laughs> eh, a ce za a daga kuma eh, a kashe tulu kawai <laughs> ba saboda wallahi sun san abin da kai faɗa wallahi gaskiya ne ah. kuma alhamdulillah malam masu imani daga wallahi suna barin abubuwan ah. suna yin sokko sokko da rikan maganan ba mm, wallahi akwai su da yawa gaskiya akwai su da yawa wallahi suna yin sokko sokko ai abokan mu ne yawa malam ni ina bakulis na'am eh ai akwai inda riga ka suna bakulis da yawa sosai ma wallahi da idan mun zo idan muna magana ga malam na hiranka suna suna da abun fada amma wallahi da nasiya da bayani yanzu wallahi kun sai dan mutum ya shiru ko kuma kaji mutum yana ta jahilci yana ta faɗan jahilci amma dai masu ilimin su wallahi malam muna magana a kan ilimin da fata malam Ahmad Mahmud Talba wallahi shiru suke rinsu shiru kawai sun san gaskiya kake faɗa malam wallahi alhamdulillah <laughs> to Allah saka maka kai Allah saka amin MD wallahi jazakumullahu Allah Allah ta da maka alheri Allah kare maka imanin ka malami mun gode MD wallahi muna fatan Allah ji zai ka da ya fi karfin malam na gode ya barakallahu ya Allah bar su saboda Allah da muke yi malam. Amin wallahi, amin ya rab, amin ya rab saka da Allah ya sai sai sai sai muna nan muna saurara har sai ka tashi ba ma bacci in ana wannan gurgurun garau na jina ko da karfe uku za ka yi wadda bacci ba insha Allah muna nan muna ji an tashi eh, sai da ya zage wallahi kwarai kuwa is the sunnah kwarai kuwa my number 081 25 27 21 73 is the sunnah gaskiya ka faɗa ina ina ina Mustapha Bello ka kara kira Malam Mustapha Bello ka kira biyu ta yau zaka ka kara kira insha Allah sai dai kai ta zaginka amma wallahi tallahi kun gani an dare ana zage na bai taba damuna ba Allah ko dubu ka gada maka zage ne wallahi assalamu alaikum alaikum wa rahmatullah. Mala Mustapha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alamu barka da wuni. Barka Mala Mustapha ya kwana biyu. Lafiya Lama Al'amal ya gogari. Wallahi sai gode Mala Mustapha ya ayyuka. Alhamdulillah Mala Ahmad Allah ya ƙara karfafa mu Amin ya Mala duniya suna muna alfahari da ku malam. Wallahi malam in kuka yi in kun kai magana muna cewa kaman kawai yankan wuka ne mala amma dai gaskiya da ya ɗin yi zafi a ƙarshe eh wani sai ne wadan <laughs> wala suna naga wani suna kome ne suna rubutu ne wanda ya bata mun rai sosai malam malam dan Allah malam dan Allah malam ka a yadda ka yadda malam shedan ne da shedan nusu suke so su yi tasiri da kai malam kai ka ɗauki wannan usulubin wallahi ban ji daɗi ba ban yi in kira ba na ce kira malami na in ba shawara a duniya a ji ba ba yanayin karatun malam ba ne ban ji daɗin wannan abun malam dan Allah a jaye ci malam kada a bi jahilai masu waɗanda su amfani ilimi su zo a bar. Malam Musa ban yi kuskure cikin magana ba da ɗan iskan tijjani. Malam wallahi duk duniya yanzu haka tare da mutane muke muna bakin malam bari wannan magana malam malam a bari a bari kawai malam ba mu karatun nan da aka ba mu mu shi kuke koya mun a yi haƙuri malam Allah ya muku jagora malam Allah ya ƙara ya ƙarfafa ku amin ya rabe mm, Allah ya jagora na gode sai da safe to mutum da zai zo ba abun da ya isa ya magana bai isa ya ce komai ba a babin karatu ba a haife shi a babin karatu ba abun da aka koya masa daga malamin su shine ya zo ya zagi ya zagi uwa da uba kawai ya tafi abin da aka koya masa kenan ba koya masa ya zo ya babin karatu ya kare ba ba ce wa duk wanda ya taba ku je ku masa ilimi ku masa ilimi ba ba nuna masa haka ba ya zo kawai ya ta zagi sai ya koma ya tafi ai ba haifafe ba ne ba haifaffe ba ne a tafiyar da haifaffe ne a layin halal da billahi azim kaga yanzu kamar mu ka zauna ka taba akidan mu ka zauna ka taba ka zauna ka warware ka ce karya ne abin da muka faɗa za mu kira ka Allah sai dai baka kai gurin ba ne sai dai mustawanka bai kai nan dan ba amma wallahi da ya kai mustawanka Allah za mu kira ka kuma wallahi sai duna ta samu kira ka wani sai da Allah ku ban uzuri a irin wannan farfajiya ku ban uzuri da Allah ba ba kullum zan ba ku karatu haka kawai ba ba wani sai zan sake fa wani sai fa zan sake fa yawa usulumi tafiya amma dama fufuge guda biyu ne ragabatan wa rahmatan haka ake tafiya eh wal yajidu fikum gilza inji qur'ani eh wal yajidu fikum gilza wani sai akwai gilza zamu aje da kaushi wannan koyarwa qur'ani ne yalla boy koyarwar Qur'ani ne wani sai ka aje da dan kawo shi haka eh ba wai kullum bi lir haka ba eh wanda zai kira wanda an yaye shi a tarikar haifuwa ta halalaka masa a tarikar ya kira ya kare amma na sani har abu sakaho alkur'an har abu sakaho ban ga haifaffen da ya sai kare wannan malamin ba Allah har abu sakaho ban ga haifaffe wanda ya sai ya wawura da muka fara muka ce karya ne babu ya mai da shi akwai ba ba a shi ba yanzu Allah Allah ba a shi ba to ta tana ga kira mara kanta ta kase sai na yi fatiya Assalamu alaikum Malam Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Musa. Lafiya ya yau. Hello, assalamu alaikum. Alheri. Lafiya Malam Musa ya Libya. Libya alhamdulillah wallahi ko wani lokaci muna tare ranka duk karatun ka muna biye da ku a nan Libya wallahi. Allah ya tara mu cikin ranar gaba daya Malam Musa. Amin amin kar ku zaji cewa kamar mutanen Najeriya da Nijar kada kuke sauraron ku anan Libya ba zai kace kawai kamar ku kare ne malamai gaskiya abinda kuke wannan Allah Allah ya biya ku wallahi gaskiya muna jin daɗin sa wallahi. Amin amin ya rabbi malam Musa ya rabbal alamin. Wallahi mun gode mun gode wallahi. Ba komai barakallahu fiku. yawa da na kira ne kuka fata alheri da kuma Allah ya kare mu da ku gaba daya. Allah ya saka mu da alheri. Amin Malam Musa godiya muke da kiranka jazakallahu khairan. Yau muna godiya duk sauran ka karatun ka da irin su ya duk sauran littattafan da ke karanta duk kullum muna biyo lokaci ma muna ma jira kafin ku fawo. Alhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah. Yawa da kuma muna watsa bayan bayan kun tura daga guru kuma mu muna da wasu guru guru muna watsa har ma tambaya mu suke yi. Allahu akbar tabarakallah masha Allah. suna ku tambaya mana uh, fatawa akan fatawa akan kaza sai mu mu ce ai su alisun zinatul fata sun yi cikin karatu suna kaza kaza ai sun kawo hadisi kaza sai mu ce mu tura ka musu sai mu ce musu ku saurara wa cikin karatu zai fito tambayan ku haka muke wallahi haka muna mutane da yawa ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yawa na gode sosai ma yawa ina mun kan gaisuwa da jazakallahu khairan wa alaikum to yan uwa daga nan zan karkare ta in tashi insha Allah ta'ala Allah muke roƙo subhanahu ta'ala. ya nuna mana dare ba mu ikon bin ya kuma nuna mana kura mu ya ba mu ikon gyara mutattun Allah ya fi musu Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana lafiya mu idan ta an ta zala samu cika da imani kamar yadda 'yan uwa suka sani muna neman agaji na ginin makaranta kewayewa ne ma yanzu ba ma ginin ba ne ɗalibai suna karatu ne a fili haka a farfajiya haka suke karatu to ba daɗi ba ganuwa ba sirri ba komai to yana da kyau mu zagaya mu sa kofa kafin Allah ya kawo na za mu gina ta shine yanzu muna neman agajin yan uwa saboda taimakawa don ginin wannan kewayar makarantar da yawa daga yan sun fara taimakawa mun san har dubu ɗari ma da dauriya mun samu Allah ya biya gaba ɗaya da alhairi Allah ya karbi sadakokinku Allah ya azashi ya zama sadaka ce jariya insha Allah ta'ala Allah inganta niyyar mu waɗanda suke da kokarin taimakawa da niyyar taimakawa Allah ya taimaka musu su taimaka Allah ya samu wuce wannan gurin dukkan ku mun gode muku asusu takamai da kuka sani 0000 guda hudu 350497 Jaiz Bank Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh